Allah ya dafa ya albarka ya albarkaci samu ya albarkaci nema ya ba da kariya duniya da lahira ya kare mu ya kare mazowa mu kayan amfani kayan da Allah ya gare wannan abin an yadda shi ko me shi ta sa ido sai da dan da danta ya zo ya ta cire abin sai ya gani ya dauko sai ya zo da shi ga kayan umman mu kunyar ko to saboda haka jama'a a ci gaba da ba da kariya sai daga tana tare da mu duk inda muka kada duk inda muka zagaya sai da kare tuku bara sana mun la'aliya tana tare da mu kuma wannan abun alfahari ne kun ga mahaifiyar sai da zahara ce ko to kun ga yanzu wasu ma sun dauki mahaifan manzon Allah ne suke wasa da su da zai yi musu Idan ma sai da da sai sun nemi zi wannan wasan na batun ita ba musulma ba ce ko wannan dan taba ta din da ya taba annabi dan ita annabi ce kai dai ga ina ya ce mana kofi ice ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to shine ka san ko mutum kai Allah ya kiyaye insha Allah bari mu yada zango a nan jama'a to to kun ji masa can to jama'a kuna ji wasu sun sai gona ta sun nemi gona ta sai da Khadija da gora ce za su noma ta dan me dan su zuba al'amarin su cikin sai da Khadija da gora. haka Allah Muhammad wani ka gani kamar yadda wata take sayan waken suya ta yi wara sai da gari jitin kora tana ta juya kuɗin saboda sai da gari jitin kora wata ta kulla kankara ta sa a firiza ta sayar kuɗin tana nema sai da gari jitin kora abubuwa gashi nan abubuwa kala kala kala wata ta yi saƙa da kwarashi da ake saƙan nan ta hulunan yara da 'yan rigunan sanyi nawaye ta ne ita sai da gari suke juyawa rabi na da rabi na sai da gare shi da in an fi riba sai a kirga rabi su kara a jarin su rabi kuma a bawa da shi zuwa al'amarin sai da gare shi da kubara me kika samu na sai da gare ne komai aka samu na sai da gare shi da ne to kaga lamari ai rayuwa ta albarka ko kamar mai dai mafi yawa malam madaru wasu masu kan ba shawara kai sai ka dinga da kashe kuɗinka a wayoyi amma wayewa ake aiki da ita da kayan aiki wa ake aiki da shi sai da gari da gubara to ba ko za ta manta ba insha Allah kun lura ba za ta manta ba mutum yana bibita bukatar sai da gari da gubara akan sa to lalle wannan ya cika amma in za mu bibita bukatar mu akan bukatar sai da gari da gubara yaushe abin zai je inda ake so eh yanzu kamar misali wazairu badamasi kwanaki ma ne ya taɓa zuwa ya kamata a tsaya a yi gida a daina na ce na ce zan yi gida na ce zan yi gida to abin da ake ji na sakunan har ga ya daina fita an lura kuma daga farkon ɗagowa zuwa yanzu inda a ce ɓoye in na samu abu kuma mafi yawa ma ai muna amfani da in an mana liƙi ne a wajen waƙe in ƙadiya ta samu sai amfani da kuɗin sai mai waƙa tunda ba wani ne yake ba da gudunmawarsa ba mabiyan masu mu kawo gudun kila su ce za su ba mu ra'ayi mu kuma muna da mai ba mu ra'ayi waye malam zagzagi ko ba mai kaɗa mu hadafin malam zagzagi muke tafiya a kai in ka ce za ka ba mu abu to ka ce za ka ba mu ra'ayi an riga an gama ba mu ra'ayi in muna so mai rami za mu ɗauko kasa ɗin sai ne sai mu sa me ce kan kaza me ce kan kaza saboda haka in kuma kai kace dole ya kamata a yi kaza na sa a kotara na wani bawan Allah da yake jiya? ya kamata in an yi waƙoƙi wa a daina sakin su sai an tara sai a yi lancin ne da to ai waƙan mu tana da dalili abu ne zai faru yanzu kama abin da yake faruwa kan isra'ila da muka yi waka a ce mun ajiye mun ce sai mun yi lancin me amfanin da me amfanin lokacin da za a yi lancin din kila an wuce wajen ma kila ma a zo lokacin da fito da ita ma zai zama ma ba ba wani amfani amma sha yanzu magani yanzu shine mun yi lancin amma wa ya ci lancin Allah subhanahu wa ta'ala sauran masu biyo ba annabawa da imamai ila wani ce kai kafai kai sabo wallahi summa tallahi billahi alladhi la ilaha illa haka ne mun yi mun yi waka lancin miki amma cib lanca shine Allah subhanahu wataala sai kuma annabawa da sauran a'imma da sauran ibadillahi salihina shi mu sadaukar da ita kuma ya saya din an lura ya saya din mun san ya saya amma in abun a nan a duniyawi ne a to lalle kam za a daɗe ba a samu ba saboda abin da muke waƙoƙin ai bai da gata masoyansa masu kumajin su tafa masa ba su da kuɗi ko yawwa amma in ka ji an ce kai waƙa an ce an baka mota an baka gida ɗan tsarere ɗaya a Abuja ɗaya wuri kaza to masu wayanda kake wa waƙan masoyansa suna da hali suna da kuɗi amma mu wayanda muke wa ba su da masoya masu kuɗi har yanzu <laughs> shi za ga dake da faruwa to saboda haka ba batun a tsaya a lancin bane ba saboda an ce za a tsaya a ilancin din waka lokacin da ya kamata a sake ta ma ya wuce sako muke isarwa kuma alaba shi ko menene ya biyo baya alhamdulillah mun gode ba muna cikawa Allah baki bane ba dan Allah ta'ala ya ce walinablu akhbarakum amma dai ko yanzu alhamdulillah ko muna da bukata din idan ana da bukata sai mu je ku yi hakuri bari mu isa da sakon manzon Allah in ba in muka ce za mu cinye sakon ba zai je ba da kuma an yi din sai Allah ya karba kuma sakon ayi kuma jama'a su gane kaga fa'ida kenan daidai da karatun nan ma da muke yaya ko wasu wanda dai ba bada shawara ko wa a rinka tarawa man nace a to an mu karatun mu me rai miki duk karatun da zamu yi zamu yanzu ba mu yi magana su mai zo galaba su Isra'ila da ba yanzu in aka ce ajiye shi akai dan wata nan ka sake shi ma kila ma an manta da an yi mai zo galaba ba mai zo galaba an manta an yi batun Isra'ila da Iran in ka sake shi lokacin da lokacin ya wuce sai mai amfanin sa amma aka sake shi yanzu fa ko da ba zai kawo komai ba duniyawi amma akwai na lahira yaqinan to haka ake ku yi haƙuri a rinka ba da haƙuri ana ɗan abubuwa da dama gaske abin da ya shafi sai da in Allah da za a gani za a gani ko ba ku lura ba ai amma sai an yi haƙuri kan akwai wahala akwai azumi <laughs> za ka sha azumi amma ranar buɗe baki hmm, za ka buɗe baki amma ka dinga jiya ga ina ma mutanen gidan mu sun sani an kai ka a kabari kullun ana turo ma da gamu da baki wasu kaloli wani abu ma ba ka taɓa gani ba in kai lauma ɗaya ka kana dubu kana bacci saboda daɗin sa sai ka farka sai ka rana mu wani ka ƙara amma duk garin yaya ka samu ka gani ka haƙura da daɗin nan ne yayi ka ka samu wannan to eh an ki bayar kuɗi ba ki ba da sai sai da filin safaka kun ji ko jama'a lokacin da za a disilin ɗin na wafati ne ya gaba a bada infaki ba in an ce da mutum infaki ya ce infaki <laughs> in ya nemi infaki ya ce mala infaki za mu yi ce infaki ya ce a kawai sai ya daga filinsa <laughs> ya sayar da rabi yanzu gashi rabin ya dawo adda kari. kun lura wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa inna la baligu amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara masu hanawar ba wai ba su da imani bane ba wani babu tabbas wani kuma akwai in aka samu irin wannan mazajen saka sadaukar shi kuma yace kai aikin banza a shima na asara da ma na sani ma bada da Allah yi hakuri sai da garji sai ya zo daga baya kuma sai ya kawo sai ya tawazzali shi ma ko sai ga an samu to Allah ta'ala ya dafa a ci gaba da hakuri a ci gaba da hakuri ku ƙara haƙuri ko a bakin sai da gariya an ce salamun alaikum nima me a'a to kawo ku ashe akwai ranar karɓar amsa a wajen Allah salamun alaikum ma sabartin da wa ake sai da karji da zogarta haka aka mana a tarihi yanzu to in an yi haƙuri to za a ji wannan salamun alaikum din ko to Allah ya dafa mana ya raba mu da talauci talauci bai da daɗi Allah ya raba mu da yunwa rashin abinci ba daɗi kana kallo da ce wairi a taimake mu don girma mallan Allah ko lauma ɗaya ce sai ka rasa ya za ka yi da shi kuma to Allah ya raba mana irin wannan mummunan talauci